ansaruddin Atijaniya. Shahararriyar ƙungiyar addinin Musulunci ta duniya kenan, ta mabiya ta farkin maulanmu Shehu Ahmad Tijani. Ansaruddin Atijaniya. A madadin shugaban wannan ƙungiya na duniyar Musulunci baki ɗaya. Sheikh Muhammad Mahi Sheikh Ibrahim Inyas tare da sakataren wannan kungiya na duniya baki daya Sheikh Muhammad Lamin bin Sheikh Ibrahim Inyas wato Baba Lamin da kuma babban kalifan Tijjaniya mafi girma a ƙasar Najeriya kuma shugaban wannan kungiya na ƙasar Najeriya mai martaba Malam Muhammadu Sanusi na biyu suna yi wa ɗaukacin al'ummar musulmi barka da zagayowar ranar Arfa tare da fatan za a hau Arfa lafiya kuma a sauko lafiya هو الفيض لا يخفى على من تبصر ومن شاء يأتي ومن شاء a ƙarƙashin wannan taimurra ana kira ga ɗaukacin al'ummar musulmi a ko'ina suke a faɗin duniya da su yi amfani da waɗannan kwanaki masu albarka wajen yi wa ƙasashen duniya addu'o'in fatan alkhairi da neman zaman lafiya da kuma yalwar arziki mai ɗorewa musamman a ƙasar mu najeriya زينة da وكانت له Wannan sanarwa ce daga shugaban kungiyar Ansaruddin tijjaniya reshen jihar Borno, Sheikh Ahmad Abul Fatihi bin Sheikh Usman, tare da umarnin sakataren kungiya na kasa a Saidi Alkasim Yahaya. haya har haza Ya Allah, قارها أكن الأمر مسلمة باكينا هي البيضة العظمى فلا متقدم يحوم حواليها ولا متأخرا يا تاتها يوما وتلم بدارها ترى الأمر من شمس بهيرة الله